Eto eh a ƙarshe akwai wato shawarwari da dama da aka bayar wanda kuma ɗaki ya yadda za a aiwatar domin har ila yau dai ba mu daddara ba wannan ƙasashe da suka ce sun fita daga ECOWAS Burkina Faso da Mali da Niger mu a wurinmu mu uwa ne kuma abin da ake dubawa ita ECOWAS mahimmancinta talikan da suke ciki ba wai gwamnatocin ba saboda haka muna ƙara jaddada ƙoƙari da za mu ci gaba da yi ta hanyar diplomasiya na shawo kansu domin su zauna gidanmu ɗaya su 'yan uwa ne kuma zaman lafiya ake nema a wannan yankin namu kusan wannan fita sai a ce ma mewa wahalan da zai jawo wa talaka ya mafi takunkumin da ake magana an sa akwai shawarwari na musamman kuma nan ba da kaɗan ba za a ga an fara aiwatar da su za mu ci gaba da kokari kamar yadda na faɗa ta hanyar diplomasiya ai ko da yaushe duk cikin tattaunawa da muke yi muna jaddada zancen cire takunkumi kuma su ake yi su ma su duba su ga inda wasu abubuwa da ya kamata su yi domin a samu rangwame kuma da saukin cimma matsaya ɗaya su ma su yi ta ɓangaren su. Eh, ita Senegal an tattauna amma ba a sa shi cikin rahoto ba saboda akwai ka'idan ECOWAS wanda dukkan abin da za a tattauna sai an sanarwa su ministoci da za su zo wannan taro kafin a tattauna domin kowa ya zo da shirin sa. Sai kasance lokacin da aka tura wannan gayyata na wannan taro wannan daga zaɓe na senegal bai riga ya faru ba amma mafi yawancin wanda suke ɗaki sun amince cewa ya kamata lalle ecowas ta ci gaba da jaddada mahimmancin bin ƙa'idojin dokoki na zaɓe na senegal da kuma tabbatar da cewa an yi zaɓen nan cikin lumana cikin gajeren lokaci an ci gaba da bin ƙa'ida domin a ci gaba da tsarin mulki a bisa ƙa'idan kundin tsarin mulkin senegal